Ɗaruruwan ma'aikatan kuɗi ne suka amsa kiran haɗin gwiwar ƙungiyoyin Fizamef a yayin gangamin da suka yi a ofishin ministan kuɗi da zumar gwada wa gwamnatin Nijar rashin amincewa wani sabon tsarin biyan kuɗaɗen alasu alasu ɗin ma'aikatan da ke da alhakin tattaro kuɗaɗen diyar ƙasa. Sakatare janar na ƙungiyar jami'an kula da karɓar haraji Sinayi Musa Umaru ya yi min karin bayani. Duk wata akwai wasu alawus alawus da ake bamu. Wannan alawus alawus da ake bamu don saboda daga cikin kokarin da muke yi na kawo ma gwamnati kuɗaɗe shine yasa ake bamu wannan allowance alawus sai suka ce a'a bana ba za a bamu wannan allowance bayan da ya kamata a bamu shi me yake ni a cikin wagaluwa da finance ta wagga shekara aka ce abin da za mu samu baɗi ba za a huce abin da muka samu ba bana dukkan wani yunkurin ganar da mahukunta rashin cancantar ɗaukan wannan mataki ya citira dalili kenan da ƙungiyoyi biyar na fizamef suka fara tayar da magoya bayansu daga barci in ji zakari mama mutare sakataren kungiyar ma'aikatan kuɗi ta sinatef alawus da ake ba mu ai kashi ɗaya ne ake ba mu cikin kashi ɗari ana so a yi reset a tara ma ƙasa kuɗi ƙasa ta ci gaba amma kuma wanda suke tara kuɗi ba su a ba su haƙƙinsu ta yaushe ake cewa ana so ku ƙara ƙoƙari wajen aiki wajen samun ma ƙasa kuɗi amma kuma alawus ɗin za ba ku a ce to kuma shi kuma an ƙayyade shi mun aikin da kuka yi duk irin ƙoƙarin da kuka yi abin da muke tambaya ga gwamnati a wannan wurin shine kawai a komo kan wannan ƙuduri da aka ɗauka a cikin sashen wannan shi kaɗai muke sa huda ba wani rikici wani muke nama da gwamnati. ne dai majalisar dokokin ƙasa ta amince da tsarin kasafin kuɗaɗen 2019 ba tare da aiwatar da wani gyaran huska ba akan abin da bangaren zartarwa ya gabatar. Sai dai duk da haka waɗannan ƙungiyoyin ƙwarago sun lashe takobin tankwaso gwamnatin ta canza ra'ayi akan ƙudurinta. Za mu gwada musu mu ke kawo kuɗi cikin ƙasar ga kenan ya kamata a bamu darajar da ya kamata a bamu wadda Allah ya bamu darajar da Allah ya bamu duka cikin kasashe wa'anga na iyomuwa na wanga kungiya ta kasashe na kewaye da mu suna da wanga alawus ba za a ci ba Niger za a maida za mu baya kawo yanzu gwamnatin ta Nijar bata bayyana matsayinta ba a hukunce akan wannan sabuwar dambarwa da ke shirin tasowa a tsakaninta da waɗannan jami'ai To amma ministan kuɗi Masa'udu Hasumi da ke kare manufofin gwamnatin a yayin muhawarar da majalisar dokoki ta gudanar a ƙarshen mako ya kira kasafin kuɗin na baɗi a matsayin mafi dacewa da bukatun ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.